This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da 16 sai kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da dalol FM muryar Arewa da niyya FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu da wannan maraicen Asabar Assalamu alaikum da watan kun wani lahiya. Ta ku ci Halima Jimarau gabatar muku da shirye-shiryen wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Akalla mutane biyu sun mutu a magadishu babban birnin kasar Somalia sakamakon harin kunar bakin wake. 'Yan jam'iyyun adawar kasar demokuraɗiyyar Congo sun shirya za su haɗu a mako mai zuwa ko za su halarci zaben kasar da za a yi mai zuwa ko ko a'a. Ministan harkokin cikin gidan kasar Saudiya ya faɗi cewa sun zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 47 da ake zargin su da ta'addanci ciki hadda wani gagarumin malamin 'yan shi'a. To kamar kowace asabarwar haka dai Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. To amma kahin nan muna tahe da rahotanni guda uku, ɗaya daga ƙasar Kamaru, ɗaya daga Najeriya, ɗaya kuma daga jamhuriyar Nijar. Amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane biyu sun mutu a Magadishu babban birnin kasar Somaliya lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ta da kansa da a wani fitaccen gidan cin abinci mai cike da 'yan jaridu da jami'an gwamnati. a yau asabar wakilin muryar amurka ya faɗi cewa abin ya faru ne a gidan abincin da ake kira village restaurant da yake kusa da fadar shugaban kasar somaliya maharin ya tada kansa wanda ya yi sanadiyar mutuwarsa da kuma wani mutum ɗaya akalla mutane hudu sun jikkata yawancin 'yan jaridar da suka bar gidan cin abincin kafin faruwar lamarin sun ce sun ga lokacin da wannan dan kunar bakin wake yake ta kice kici na kokarin tada bam din da ya kunsa shekaru uku da suka wuce dai an taba kai irin wannan hari a wannan gidan cin abinci har sau biyu daya a watan satumbar shekarar 2012 inda mutane 15 suka mutu ɗayan kuma a watan nuwambar shekarar ta 2012 din inda nan ma mutane hudu hudu suka mutu a tagwayen har haren da aka kai a ranar 'Yan jam'iyyun adawar ƙasar Dimokuraɗiyyar Congo sun shirya za su haɗu a mako mai zuwa don yanke shawarar ko za su halarta ko kuma tsayawa a zaben shugaban ƙasar da za a yi ko a'a zaben da aka shirya yin yinsa a ranar 20 ga watan Maris na shekarar nan da muke ciki. An dai sa zaben ne biyo bayan kwaskwarimar da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na cire takaitattun wa'adin mulki sau biyu ya kuma ba da damar tsayawa na tsawon lokaci a kan karagar mulki wanda hakan ya ba wa a shugaban kasar damar sake tsayawa takara duk da kasancewarsa dan sama da shekaru saba'in da haihuwa a oktobar da ya shuɗe ne masu zaben raba gardama suka zaɓi cire wa'adin mulkin karo biyu da kuma zaben tsawon wa'adin mulkin to amma 'yan jam'iyyun adawar kasar sun ce duk da an ce kimanin kaso 92 na masu zaben raba gardamar sun zaɓi haka to tabbas wannan zaɓe ba a yi shi kan tsarin doka yadda ya kamata ba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc ministan harkokin cikin gidan kasar saudi arabia ya faɗi cewa sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane 47 da ake zargin su da ayyukan ta'addanci ciki har da wani fitaccen malamin shi'a mai suna sheikh nemr al-nemr wannan malamin na cikin waɗanda suka zama sahun gaba a wajen yin zanga-zangar da ta haifar da guguwar sauyi ko kuma canjin yanayi a ƙasashen larabawa a shekarar 2011 ana fargabar kashe shi ɗan shi'ar yana iya haifar da tashin hankali a cikin 'yan shi'ar kasar saudiya wanda dama 'yan shi'ar kasar suna zargin ana nuna musu wariya saboda bambancin mazhabarsu dan wanshi alnim ya buga a shafinsa na twitter cewa kashe malamin ba zai dakatar da su daga neman daidaito a kasar ba manyan malamai kuma a kasashe irin su lebanon da kuma iran na 'yan shi'a sun bayyana cewa wannan kisa da aka yi wa malamin yana iya haifar da baya da kura Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Amnesty ta ce ƙasar Saudiya ta fi kowace ƙasa yanke hukuncin kisa a duniya in ka ɗauke ƙasar Sin da Iran. jami'an india sun ce 'yan bindiga guda hudu da kuma jami'an tsaro sun mutu guda biyu a fafatawar da aka kwashe yini daya ana yi a tsakanin su a wata barikin sojin sama a jihar punjabi da ke can kasar wadda take kusa da kan iyakar kasar pakistan fafatawar ta pentecost air force base ta faru ne a sanyin safiyar yau asabar sannan ana ta jin harbe-harben bindiga daga barikin yana tashi har yanzu dai jami'an india sun ce suna kokarin gano gano ko suwaye maharar sai dai jami'an tsaron kasar sun ce suna da yakinin mayakan nan ne da ake wa lakabi da jaish e muhammad wanda aka fi sani da sojojin muhammad a hausance wato mayakan nan da ke fafutukar neman yancin yankin kashmir ministan cikin gidan india ya faɗa ta talabijin cewa Pakistan makwabtanmu ne kuma muna ƙoƙarin ganin ɗorewar zaman lafiya tsakaninmu da su ba ma su ba har da duk wasu ƙasashe da suke makwabtaka da mu sai dai ya rufe da cewa amma idan 'yan ta'addar suka ci gaba da kai mana hari to lallai za mu ba su amsar da tafi dacewa da su. a ƙarshe za mu ji cewa 'yan sandan ƙasar isra'ila sun ce suna neman wani mahari ruwa a jallo da ya buɗe wuta a ƙofar wata mashaya da ke birnin tel aviv ya kuma kashe mutane biyu ya jikkata mutane uku wata kyamarar daukar zirga-zirga a wani shagon da ke kusa da wajen ce ta tona asirin hoton bidiyon wani matashi wanda ya yi kamar mai sayan wani abu amma ya buɗe wuta a mashayar matashin ya jingina a wata kurar da kwankaya kaya da ke nuna kamar zai yi sayayya daga baya kuma ya zaro bindigar bindigarsa yana kururuwa tare da buɗe wuta a wajen inda ya hallaka mutanen daga baya kuma ya tsere kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa baban matashin ya gane ɗansa a yayin da gidan talabijin ya nuna hotonsa ana nuna shi lokacin da yake aikata harbin inda ya kasa haƙura ya je ya faɗa wa hukuma cewa ɗansa ne ya yi wannan harbi. Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu hara daga kasar Kamaru. Wakilinmu da ke can Muhammad Awal ya aiko da cewa masu ko kuma masu nazari na ci gaba da yin hashin bakin jawabin da shugaban kasar ta kamar Paul Biye ma al'ummar kasar albarkacin sabuwar shekarar 2016. My compatriot. Yan uwana 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru biyar mun samu kawunan mu cikin tsaka mai wuya domin irin yadda tattalin arzikin duniya yake tangal-tangal da ma yadda muka dukufa wajen yakan 'yan ta'addan Boko Haram domin suna nema wankin hula ya kai mu dare amma a halin yanzu mun samu nasara a kansu kuma zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa godiyata ta musamman ga babban kawar ƙasar jamhuriyar Kamaru wato ƙasar Amurka wajen taimaka taimaka mana da ta yi da dakarun tsaron ta guda ɗari uku domin su taimaka wa dakarun tsaronmu na ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ba su labarai na sirri da ma koya musu yaƙi irin na zamani domin iyakan 'yan ta'addan boko haram sannan zaratan sojojinmu da 'yan sanda ba za mu gajiya ba wajen jinjina musu kamar an da suka sadaukar da kawunan su domin ganin cewa an kakaɓe maharan boko haram a ƙasar mu baki ɗaya su ma ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar chadi da sauran ƙasashe da suka bayar da nasu gudunmawan muna musu godiya ta musamman haka ma yan banga da suke taimakawa dakarun tsaron mu da ma wanda suka kwanta dama sanadiyar boko haram muna gode musu da ma tausayawa iyalansu da ya karkata wajen matsalar wutar lantarki kiwo da noma da sha'anin ilimi da gyaran birane da karkara da ƙauyuka ya ce mun sanya maƙudan kuɗaɗe domin samarwa matasa aikin yi sannan mun sanya hukumar kwato hakkin gwamnati wato hukumar da take kama wanda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta annati kona amfana don sanya idanunsu sosai domin ganin yadda ake sarrafa kudaden gwamnati na tambayi Profesa Sha'aibu Yakubu ko ya yake ganin wannan magana da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamar Fulbiya ya yi wa 'yan kasarsa za a ci buri kuwa? Mun jira shugaban kasa ta bangaren wato siyasa amma shi muka gashi ya fi daukan shafin yaƙi da Boko Haram. To ya kake ganin maganar sha'anin a cin hanci da karɓar shawa kasar Kamaru? Abu ne wanda yake ci gaba a cikin wannan ƙasa mu Mu dai fatan mu samu wato shine a wannan sabon shekara na 2016 komai ya canja a to ya kake gani to bai yi magana yan gidan yari ba a ai wannan ba maganan shi bane abu ne wanda ake bincike tukunna muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ashe muhammad awal garba kake to na gyara muhammad awal garba 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana shekarar da ta gabata ta sha biyar tamkar hanjin jimina, wato akwai na ci akwai na yarwa. a lokaci guda kuma suna bayyana fatan ganin bambanci a wannan sabuwar shekara. Abdulwahab Muhammad ya tattauna da mutane da dama da farko ga Ali Ya eh, gaskiya a shekarar da ta wuce kamar shi shugaban kasan ina ganin jarumi ne inda ina ganin za a samu sauki. Dama abu ne mutane da yawa ne al'umma da yawa kuma irin wannan kasa ta ɓaci gyaruwanta ba yiwa lokaci daya. Da ana sa mana bom a garinmu yanzu ko ba a yi da garuruwa da yawa da haka mun samu sauki a area mu. Dole doka da oda za ta dawo ai ba tsaro ba komai muna addu'a Allah ubangiji ka zaman lafiya mu ma Allah ba mu lafiya Allah kiyaye mu Allah shirye mu shirye zuwa mu assalamu alaikum da Abdullahi Koli a tsohon shugaban kungiyar kodago na jihar Bauchi mun ga kamun yin wannan sabuwar gwamnati musamman akan abin da ya shafi hakkin ma'aikata daga zuwa jihohi kusan guda 27 suka gare biyan albashi amma zuwa wannan gwamnati ta yi kokari ta ga cewa lallai a biya albashi to sannan bayan haka akwai babban shine abin da ake ce masa gratuity wanda yana nan ya yi yawa a jihohi sannan matsaloli da suka faru na dubu da sha biyar babu fatan irinsu domin abu ne mai tsoratarwa akwai rashin zaman lafiya to amma wannan gwamnatin muna ganin zaman lafiya insha Allah zai dore a sunana lawal bello giyaɗe barayan giyaɗe tsohon ɗan jarida to alhamdulillah shekaran 2015 a gaskiya 'yan jarida a matsayina nima na tsohon ɗan jarida ban ji daɗin abubuwa da suke aukuwa ba saboda a wannan lokacin manyanmu ba su son a faɗi me suke ciki a jama'arsu to kuma shi yasa kowane lokaci 'yan jarida kullum muke cikin haƙuba a kama mu a taro mu ta a mankaɗa mu to amma saboda mu muna yi don jama'a don talakawa to ba za mu gajiya ba muna dai kuma roƙon insha Allah wannan shekara muna ganin shugabanni yanzu adalai za su kiyaye haƙƙin ba ma mu 'yan jarida kaɗai ba haƙƙin talakawansu 'yan najeriya kenan da bayani kan fannoni daban-daban da suka faru a shekara da ta shige da kuma yin tsokaci kan sabuwar shekara abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To a jamhuriyar Nijar kuma 'yan shi'a daga Najeriya sun je sun haɗe da 'yan uwansu na Nijar a birnin Kwanni inda suka yi wani zagaye albarkacin maulidi da kuma wasu dalilan da za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Haruna Muhammad Bako ya aiko mana. Eh, marhaban bika mai makalale a oyoyo ya mai makalale irin yadda 'yan shi'a a nan garin birnin kwanni suka yi tururuwa a ranar yau waɗansu akan motoci waɗansu akan babura yayin da waɗansu suke akan kekuna waɗansu na ƙasa maza da mata da tutoci a cikin baƙaƙen kayayyaki da kuma kayan kiɗa irin na soja waɗansu sun fito daga tarayyar najeriya A waɗansu daga waɗansu jihohi na jamhuriyar Nijar inda ɗaruruwan su suka mamaye tituna a cikin wannan garin na birnin Kwanni kuma na tuntuɓi shugaban 'yan shi'a na nan garin birnin Kwanni domin jin dalilan su na yin wannan zagayen a ranar yau ga Malam Usman bin Isa. Dalilin wannan zagaye namu mun fito ne sakamakon nuna murnarmu da zagayon watan da aka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma lokaci guda jajanta kama jagoranmu da aka yi sai da ibrahim yakubu zaki wanda gwamnatin buhari ta najeriya suka karkashe 'yan uwa suka rurusa masa wuraren ibada to mu hito kuma mu ƙara sanar da duniya mu ba manuhan mu tashin hankali ba mu nuna ma al'umma mu mutane ne masu buƙatar haɗin kan al'umman musulmi ko ba a lura ba bakin dai yau ne shi wannan yan allah da wannan zagaye za mu zagaya duka birnin kwanni kuma duk inda ka ga wani mu baka wanda za ka gani da ko tsuma balai makami in ka ga mai makami to ba mu bane ya zo ne don bata mana suna insha allahu haka shi ma malam yusuf daga bangaren 'yan shi'a na babban birnin yamai da ya halarci wannan zagayen ya tofa albarkacin bakinsa ga mada wannan taron a lokacin da muka hiranta da shi a ɗazun nan abin da zan yi karin bayani a nan shine cewa wannan zagayen da muke ne ba bakon abu ba ne. wanda al'umma dama ta saba gani kuma duk shekara ana yi. su ma 'yan shi'a na garin illela local gamman a jihar sokoton tarayyar najeriya sun halarci wannan zagayen kuma shugabansu malam muhammadu ya yi mana ƙarin bayani game da haka dama wannan zagaye mun shirya shi ne domin girmamawa da kuma darajantawa da nuna matsayi na manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nuna ma al'umma matsayin manzon Allah da daraja ce sannan kuma muna zagayawa na domin nuna ma al'umma irin ta'addancin da azzalumai suka yi wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukukuwan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika kuma 'yan shi'ar na ci gaba da nuna alhininsu game da dakatar da shugabansu da aka yi a garin zaria bayan soja sun tarwatsa gidan shi kuma sun kakkashe waɗansu mabiya bayansu haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Ku yi amshi don annabi lale, amshi don mai makala Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna karhe goma da minti goma sha shida wato karhe hudu da minti goma sha shida agogon Najeriya da Nijar yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku kuma barkanmu da shigowa sabuwar shekarar 2016. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Shin ko me ake nufi da maita? Akwai maita a addinin Musulunci? Mai tambaya Isa Ramon Hudu haɗeja jihar Jigawa. za a kuma ji ansar masu son sanin bambancin tsakanin kwaminisanci da tsarin gurguzu da kuma tsarin jari hujja masu tambayar da dama sun hada da usman shitu mahuta da haƙilu rulwanu da hassan muhammad binanci da sama'ila garbati da dai sauransu to bari mu fara da ansar tambayar isa ramun hudu kan maita idan malamin na saurare to ga shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma mai sharhi kan batutuwan zamantakewa sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai baka ansa. To alhamdulillahi ah, mai tambaya Malam Isa Ramin Hudu Hadeja da ke jihar Jigawa kamar yadda kai tambaya cewa me ake nufi da maita. To maita dai kamar yadda Bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar ah, na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana eh, ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi a wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan hmm. ko da musulunci ne. Yau wato shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin ike a addinin musulunci. To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye a kan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abin da musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba ɗaya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya malam isa ramin hudu hadeja abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda ƙyashi ko ƙyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda na bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbatin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran basu su ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufi in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke kashe shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. sai kuma ansar tambayar su usman shitu mahuta da haƙilu rulwan da hassan muhammad binanci da sama'ila garbati da da sauransu kan bambancin tsakanin kwaminisanci da gurguzu da kuma jihar hujja idan masu tambayar na saurare to mun taɓo irin wannan batu a baya kuma ga abin da ya sauƙaƙa da farko dai kalmar kwaminisanci daga kalmar kwamnizin ce ta turanci wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daida ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba tsarin na kwamnasanci dai saɓanin tsarin jihar hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemar sa to sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na kwamnasanci kamar yadda kuma akan so daidaita samu a ƙasashen da ke bin tsarin jihar hujja ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan ari salon juna bisa ga bukatar rayuwa to sai dai saboda kama da juna wani sa'in da ƙyar ake bambanta tsarin kwaminisanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwaminisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru Kasashen da ke bin tsarin kwamanisanci a yanzu sun hada da China da Cuba da louis da Koriya ta Arewa da Vietnam. Tsoffin kasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsaka-tsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokradiyya ko tarayya sun hada da Armenia da Azerbaijan da Belarus da Estonia da Georgia da Kazakhstan da Kirgistan da Lafiya da Louisiana da Moldova da Rasha da Tajikistan da Turkmenistan da Ukraine da Uzbekistan waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar soviet tuni dai rasha ta zama tarayya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya taimaka da ansa da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau A gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To an gaida Halima, akalla mutane biyu sun mutu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia lokacin da wani dan bakin wake ta da kansa da bam a wani fitaccen gidan cin abinci mai cike da 'yan jaridu jami'an gwamnati. A yau Asabar ne dai wakilin murar Amurka ya faɗi cewa abin ya faru ne a gidan abincin da ake kira Village Restaurant da yake kusa da fadar shugaban kasar a Somalia. Maharin ya ta da kansa inda ya sanadiyar mutuwarsa da wani mutum ɗaya. jam'iyyun adawar kasar demokuraɗiyyar congo sun shirya za su haɗa mako mai zuwa don yanke shawarar ko za su halarci zaben da za a yi na shugaban ƙasa mai zuwa wanda aka tsara yin sa a ranar 20 ga watan maris mai zuwa an dai sa wannan zaɓe ne bayan an yi kwaskwarima ga kundin tsarin mulki da ya kashe wa'adin yi biyu na mulki ya kuma ƙara tsawon wa'adin mulki wanda hakan ya ba shugaban ƙasar mai shekaru 70 damar sake tsayawa takara. ministan harkokin cikin gidan saudiya ya faɗi cewa an zartar da hukuncin kisa ga mutane 47 da ake zargin su da ayyukan ta'addanci ciki har da wani fitaccen malamin shi'a mai suna sheikh nimr al nimr wannan malamin na cikin waɗanda suka zama a sahun gaba wajen yin zanga-zangar da ta sanadiyar haifar da guguwar sauya a ƙasashen larabawa wanda aka yi a shekarar 2011 sai dai ana fargabar kashe malamin shi'ar na iya haifar da matsala a tsakanin 'yan shi'ar ta ƙasar saudi da suke neman daidaito Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai an jima da dare idan Allah ya kai mu amma ka mu sallama da ku ga gaisuwa da fatan alheri da mata ya murna zuwa ga ango Alhaji Bashir Kasim Mahmud da amaryar shi Aisha Abubakar Musa. waɗanda ake shirin ɗar ma'arman su gobe lahadi idan Allah ya gwada mana da misalin ƙarfe goma na sahi a 'yan dabawa kwatas a hilin wali kohar ɗan agundi da ke birnin kano najeriya allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya haka kuma Allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya ya ba amin summa amin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Martin ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan Allah ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.